Karfe biyar da minti talatin a nan mai sashen Hausa na studio Kalangu ya mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani sansanin zandarmomi a karamar hukumar Gorwal a jihar Tilibiri. Muna dauke da bayanin shugaban ƙasa Isu Muhammadu a wata ganawa da ya yi da wakilan kasashe mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna dauke da rahoto a kan iso da masu neman zinariya na shado a Agadez. a shirin musamman zai wato shirin musamman na yau zai kawo bayani kan gasar nuna fina-finan afirka da aka kammala a shekaran jiya a kasar burkina faso ga labarin ɗaya bayan ɗaya a cikin daren lahadi zuwa wayewar yau litinin shida ga watan maris wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani sansanin jandarmomi da ke tsakanin garuruwan wanzarbe da ya takala a cikin karamar hukumar goruwal na departamar ɗin tera a jihar liberia Muhammadu ya fassara muna wannan rahoto na Tarnan Ahmed da Fudai. A daren Lahadi zuwa washe garin Litinin waɗansu ɗauke da makamai da ba a tantance ba sun kai ma wani rukunin jami'an tsaro na jandarmomi a wanzarbe farmaki. Waɗannan maharan sun zo ne a bisa kan motoci biyu. A cewar majiyar an ji ƙarar manyan bindigogi har zuwa yau da safe. Wata majiya mai ƙarfi ta jami'an tsaro ta tabbatar da cewa an samu asarar rayuka da dama. Sai dai hukumomi a hali yanzu ba su ce ufan ba. Haka zalika majiyar ta ci gaba da cewa maharan sun arce inda suka nufi wanzi bangu iyaka da burkina faso sannan majiyar ta ce an ga jiragen yaƙi suna ta yawo ta sama domin hango maharan wannan harin dai yana zuwa ne kwanaki uku bayan da hukumomin nijar suka sanya dokar ta ɓaci a cikin wannan jiha musamman ma a bankilare a satin da ya gabata dai an turo da waɗansu dakarun sojan faransa hamsin zuwa tamanin domin dafa wa sojojin ƙasar nijar da ke aiki a wannan jiha na tabbatar tabbatar da tsaro. Daga bisani kuma abokin aiki na Tarnan Fudai Ahmed ya tuntubi Abdulrahman wani mazaunin garin Dolbel da ke kusan sansanin jandarmomin da aka kai wa hari ta wayar tarho ga abin da yake faɗa. Mun ta jin karar bindigogi har zuwa yau da safe, sannan kuma akwai jiragen yaƙi da suke yawo ta sama domin zagaye yankin. Wani hari ne aka kai wa rukunin jami'an tsaro na jandarmomi a Wanzarbe. Sun kai wannan hari ne ga jandarmomi. Ba mu samu damar shiga ba domin sanin takamaiman abin da ya faru. A hali yanzu dai ba a tantance maharan ba, sai dai maharan sun arce inda suka nufi ƙasar Burkina Faso. A halin yanzu dai komai ya daidaita, jama'a suna suna ci gaba da harkokinsu. A ranar Asabar da ta gabata ne shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya gana da wakilan ƙasashe goma sha biyar mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Makasudin haɗuwar ne sanin inda aka kwana dangane da yanayin tsaro da na rayuwar al'umma a kasashen yankin taukin Cari da ke fuskantar al'amarin ta'addanci na ƙungiyar Boko Haram. Shugaba Isufu ya yaba da hulɗar da ke akwai tsakanin ƙasar Nijar da tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya musamman a fannin tsaro. Ɗaukin da muke kai daban-daban ya tabbatar da yadda muke ƙara ƙaimi wajen yaƙar 'yan ta'adda, kuma muna matsa ƙaimi wajen haɓaka tattalin arziki da zamantakewa. Gwagwarmaya biyu ne da ke da nasaba da juna, saboda 'yan ta'adda suna bunƙasa ne ta dalilin talauci da ya kaka gida. Akwai tsari da muka saka na matsakaicin lokaci wanda ya shafi murƙushe sha'anin ta'addanci, sannan kuma akwai tsari na tsawon lokaci wanda ya shafi ci gaban tattalin arziki da zamantakewa. Don haka ne a nan Nijar muna aiki ne bisa shimfiɗa uku, tsaro, demokaradiyya da kuma ci gaba. Muna daɗa godewa akan goyon bayan da kuke bamu domin tabbatar da tsarin. A nan gaba za mu tattauna da masu hannu da shuni. A yau Boko Haram sun rabu gida biyu suna yaƙi tsakaninsu. Don haka muka ga cewa idan akwai waɗansu daga cikinsu da suka yarda su ajiye makamai to a shirye muke da mu karɓe su domin saka su a cikin fannin ci gaban zamantakewar rayuwa. conditions socio-économiques. A ranar 24 ga watan Afrilu mai zuwa ne za a gudanar da bukukuwan ranar zaman lafiya ta ƙasa a garin Cintabaradan na jihar Tawa wato sallar Concord. A game da shirye-shiryen wannan sallah kwamitin tsare-tsare ya amince da wani kundi jiya a nan Yamai. Gungun Muhammad Dantani ya tuntubi wato yau safe ya tattauna da shugaban kwamiti Kamed da Abdullahi. A amince da takardun da ke dauke da bayanai dangace da shirye-shiryen sallar ta cinta. Tuni mutanenmu na cinta suna nan ya mai domin gabatarwa hukumomi tsare-tsaren. Gunduma tasara da kuma tiliya da ma'abalak ne abin ya shafa. Maudu'in da muka zaɓa shine zaman lafiya da kuma wani irin darasi kamata mu ɗauka A akan yarjejeniyar ƙulla zaman lafiya tun a shekarar 1995. Ba wai waɗannan gundumomi da da na faɗa ne kaɗai abin ya shafa ba. Nijar ce ga baki ɗaya. Akwai wuraren da muka keɓe inda za a yi shagulgulan da kuma inda za a baje kolin kayayyakin cimaka na noma da kuma kayan ƙere-ƙere na ayyukan hannu. Akwai goron gayyata da muka aike wa ƙasashe makwabta. Duka mun gayyace su a wajen wannan sallah. Mun amince da a kafa kwamitin bincike na 'yan majalisar dokoki kan harkar miliyar 200 na Arewa. Wannan ita ce sanarwar da rukunoni biyar na 'yan majalisar dokoki na bangaren masu mulki suka fitar a yau. Wannan sanarwa amsa ce ga 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa da ke bukatar a kafa kwamitin bincike kan wannan al'amari. Mamman Sani Adamu ɗaya ne daga cikin 'yan majalisar na bangaren masu rinjaye ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. mu diputoci masu jaye na majalisa wannan takardar da suka aza mun gamsu bisa yancin su ne da suka tambaya a yi wannan binciken za mu bin sau da kafa kan ka'idar da doka ta faɗi a yi bincike bisa wannan da samu miliyar kyan tunda abu ne wanda yana cikin niyyar shugaban kasa ta ya kare hakkin talakawa da duk hakkin nijar inda yake kenan majorite ta 'yan majalisa ta gamsu da wannan magana ta takardar nan da suka aje za a bi danna danna yadda doka ta faɗi har in ya kai a aza wannan kwamitin a aza shi. Wani ayarin mayan motoci 25 ɗauke da dubannin mutanen da suka fito daga Jado sun iso jiya a garin Agadez. Mutanen waɗanda dukansu 'yan Nijar ne yanzu haka suna cikin ma'aikatar Duwan inda suke jira a isa da su a yankunansu na asali. Wakilinmu na Agadez Musa Maman ya aiko mana wani rahoto da Muntar Muhammadu ya fasara. Su a ƙalla dubu biyar ne suka shigo a Agades a jiya da marace, waɗanda mafi yawan su duka matasa ne da suka baro Shado. Wannan tafiyar dai tana tattare da matsalolin rashin abinci da kuma matsi wanda ya sanya asarar rayukan wani mutum ɗaya. Kwana mu goma akan hanya ka mu iso Kwana ta sai da dare bai da kai kai baka da incin ka ce mu komisi amin da ya ce mu. Motar da muka zo mun kai mu ɗari uku a cikin motar nan. Kuma bayan haka muna tafi muna ɗaukar mutane akwai ma waɗanda motocin saman daji mota muna labari mota bi aka amsa bisa daji aka zubar fasashi kanana wanga muna taya muna dauko su muna zuwa da suna mu muke ba su ruwa muke ba su abinci mu mana mu ya kare wallahi wallahi inda an ka aje mu cikin garin Durku ya kai ka kilometer daga can zaka je ka debo ruwa wanga jarka 25 liter ka dauko a kan kan tsakar rana ga iska kai dai abu sai hankali akwai wadanda suke kwana goma na kuma tsakani ga Allah da muka zo nan garin wajen mu 350 ne muka zo amma a mautan mu ha akwai wanda suka mutu da ido na kuma da ni aka yi sutura mutum daya to zahi ne da yunwa a lokacin da gwamnan jihar Agadez ya ziyarci ce waɗannan mutanen ya ba su shawarwari a cikin dattako na ɗaukar matakai domin kai su a garuruwansu. Kamar yadda suka sha alwashi malaman makarantar magoya bayan kungiyoyin kwazin Nijar da Sinaseb sun soma yajin aiki na kwanaki biyar a yau Litinin a duk faɗin ƙasa. Ta hakan suna fatan matsawa gwamnati lamba domin ta mutunta yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma a wato ranar sha uku ga watan Disamba da ya gabata sannan kuma ta janye takardar yi wa malaman makaranta bitar sanin makamar aiki. Shugabannin kungiyoyin da muka tuntuɓa a yau sun bayyana cewa wannan yajin aiki ya samu karɓuwa. magoya bayan jam'iyyar cpr inganci goma sha ɗaya kuma mambobin kwamitin koli na jam'iyyar a jihar maradi sun bayyana ficewarsu daga jam'iyyar a ranar juma'ar da ta gabata ɗaya daga cikin waɗanda suka yi marabus ɗin da muka tuntuɓa a yau da safe ya tabbatar mana da cewa ko kuma ya tabbatar mana da wannan labari amma ya ce za su bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki a cikin wata sanarwa da za su fitar a nan gaba. Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Atawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95 da daya ga gajeren zango. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba ɗari da ɗaya da zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 da bakwai da zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba ɗari da bakwai zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba 95.5 da biyar zango a difa tare da rediyo amfani a kan lamba 100 gajeren zango Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. A ranar Asabar da ta gabata ne aka kawo ƙarshen gasar fina-finai ko kuma gasar nuna fina-finan Afirka karo na ashirin da biyar a birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. Filin mai suna Felicite na ɗan ƙasar Faransa da Senegal a Lango ne ya lashe kambun zinari na gasar ta bana. Hakan ya zo ne bayan da ya lashe wani kambun na azurfa a Berlin a makonni biyu da suka gabata. Filmin na bada tarihin mawuyacin halin rayuwa na wata mawakiyar gidan giya na Kinshasa. Bilbil ɗin zinariya na Ramatu Keta 'yar Nijar ya samu tukuci na hotuna mafi kyau. Ga cikakken bayani a wannan rahoto. matsalar ta ta shi yake sa wani duhu a ido na bin na ganin komi. A takaice fina-finan Nijar biyar ne aka amince da su domin shiga a cikin wannan gasa ta wannan shekara da suka hada da fim ɗin zinariya na Ramatu Keta, Arb Sanfri na Aishatu Maki da kuma Delu na Mamman Suleiman da kuma Servo Noir da kuma fim ɗin Pine na Hamadu Jingarai. A cewar mai shirya fina-finai Muhammad Suleiman abubuwa biyu ne suka sanya fina-finan samu karɓuwa ba. A fusahance abin da ya shafi samun maki ba mu da matsala. Matsalar da muke da ita ce wajen zaɓar ɗakin da za mu haskaka fim. Wani lokaci zaka ga wurin bai da inganci. Shi kuma idan alkali ya ga akwai ƙarancin haske ga faifan bidiyon a lokacin haskaka shi nan mutum yana iya rasa maki da yawa. Abu na biyu da muka yi la'akari da shi shine wajen saka makudan kuɗaɗe na shirya fim wanda za ku ga duka waɗanda suka samu babban tukuici to ba shakka fina-finai ne da suka saka makudan kuɗaɗe wajen shirya shi. A cewar Ramatu Keta ta yi farin ciki matuƙa da fim ɗinta ya samu karɓuwa samun tukuici na hotuna masu inganci inda ya kai shekaru talatin da ƙasar Nijar ba ta samu shiga a cikin wannan kwamɓala ba sannan kuma ta ce fim ɗinta yana cike da tarihi da soyayya da kuma al'adu na Fulani Fulani zabarmawa da Hausawa da dai sauransu. Birni wata unguwa ce a cikin birnin Zandar da ke da daɗaɗɗen tarihi wacce aka kafa tun ƙarni na goma sha shida. Da na ga ban da isassun kuɗaɗe da zan tafi Zandar domin shirya fim ɗin. Sai na tuna cewa a nan gidan kallo na mai akwai kayayyakin al'adu na tarihi na waɗannan ƙabilu da dama musamman ma tufafi da kuma kitson da suke yi da kuma hotunan sahara. Kafin gasar Fespaco an zaɓi fim ɗin Ramat Aminatu Keta a Toronto domin gabatar da shi a wajen gasar baje kolin fina-finai ta duniya. Masu mu duka duka an muka ƙarshen labarin namu na madadin yau zan burko da Musa Hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.